tambaya ta karshe daga bakinka to ka san mutanen ko akwai mai wata ne ok an kawo ta tun wancan satin to na a shi wannan mafarki ne mai daɗi ya ce ya yi mafarki ya gan shi yana wanka da soso da sabulu ko kuma ya jima yana wanka masha Allah idan har mutum ya gan shi yana mafarki ya yi mafarkin yana wanka soso da sabulu in talauci yake fama da shi zai fita daga ciki an gane kuma yana fama da wani kunci na rayuwa ne zai fita daga cikin sha Allah in wani abu yake nema a wurin Allah kuma zai samu mafarkin wanka din alkhairi ne mai kyau don haka Allah ya sa ma kai mai tambayar kai kai